ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اخلص لنا أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا أما بعد فأحييكم جميعا بالتحية الإسلامية الخالدة تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وابدا سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي أقا إسلاميك سنتا أنان nan جميتا jimeta dogire domin ci gaba da fassara alkur'ani mai a satin da ya wuce mun kwana a aya ta bakwai, yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta takwas, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu qulubuna na a'udhu a ƙarshen aya ta tamanin da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani dangane da halayen yahudawa cewa su mutane masu tsaurin kai mutane ne waɗanda suke yawan sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba sa biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tawaye da taurin kai to shi yasa a ƙarshen aya ta tamanin da sai Allah yake tambayansu su ya ku yahudawa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum yanzu ya ku yahudawa duk lokacin da wani manzo ya zo muku da wani abu wanda bai dace da son zuciyanku ba idan manzo ya zo da wani abu wanda bai zo daidai da soye-soyen zukatanku istakbartum sai ku yi girman kai ba za ku bi abin da manzo ya faɗa ba saboda bai dace da son zuciyanku ba fa fariqan kadabtum wasu cikin annabawan sai ku karyata ku ce karya suke yi ba manzannin Allah ba ko kuma abin da suka faɗa ba maganan Allah ba ne wa fariqan taqtulun wasu kuma sai ku kashe ma cikin annabawa to Allah ya tambaye su wannan tambayan don manzo ya zo da wani abu wanda bai dace da son zuciyanku ba sai ku yi girman kai to shi ne suka ba da amsa suka ce wa qalu qulubuna gulf abinda sa ba mu amsa ba ba mu yi biyayya ba dalilin da ya yasa una gulf saboda zukatanmu a toshe yake zukatanmu a toshe yake sai Allah ya ce ƙarya suke yi balla'anahum la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu ne saboda kafurcin da suke saboda sun kafurcewa Allah ba su yi wa Allah biyayya ba to sai Allah ya tsine musu Allah ya ce fa qalilan ma yu'minun kaɗan ne daga cikinsu suke yin imani Allah yana tambayan Yahudawa, shin idan manzo ya zo muku da wani abu wanda bai dace da son zuciyanku ba sai ku karya tashi, sai ku yi girman kai sai ku ƙi yin biyayya to shi ne suka ba da amsa suka ce ai saboda zukatanmu a toshe yake ma'ana abinda suke nufi da wannan suka ce wannan maganan ba ma fahimtar shi duk maganan da bai dace da abinda muke so ba to wannan maganan kwata-kwata mu ba ma bukatan shi kamar yadda abdullahi ibn abbas yake cewa a fassara wannan aya suna cewa zuciyarmu a toshe yake abinda suke nufi qulubuhum mamlu'atun bi ilmin la yahtajuna ma'ahu ila ilmin a suka ce ai zukatanmu a cike yake da ilimi ma'ana abin da manzon nan yake kiran su idan bai dace da son zuciyarsu ba ba sa bukatan shi ba sa bukatan wannan saboda haka sai su karyata sannan kuma wani lokaci ma yakan kai ga su kashe manzon din to saboda wannan butulce wanda suke yi wa manzanni karyata manzannin nan da suke yi sai Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu akan haka ma'anar tsinuwa shine nisanta ma'ana Allah ya nisantar da su daga rahamarsa babu su babu shiga aljanna idan aka ce Allah ya tsine mutum to shine Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa ma'ana ba zai shiga aljanna ba kenan to amma in yana da imani mafi karanci to ko da ya shiga wuta a farkon al'amari daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala zai fitar da shi ya kai shi aljanna idan aka azabtar da shi gurgudon laifinsa to daga baya sai a fitar da shi a kai shi aljanna to a ƙarshen ayan sai Allah ya ce yahudawa kaɗan ne daga cikinsu suke yin imani kaɗan ne cikinsu suke bin manzanni su biyayya su bi abin da manzanninsu suke karantar da su kaɗan ne cikinsu kaɗan ƙwarai da gaske to wannan ayan sai ta nuna mana hatsarin sabo yanzu waɗannan yahudawan allah ya tsine musu saboda sabon allah da suke yi suna ƙaryata manzanni suna kashe manzanni idan manzannin sun zo da wani abu wanda ba shi ne suke bukata ba to wannan sai nuna hatsari na zunubi kenan zunubi yana jawo tsinuwan allah zunubi yana jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa ayan tana magana akan yahudawa to amma ayan ba za ta takaita akan yahudawa kadai ba ayan ta shafi kowa da kowa domin shi alkur'ani an saukar da shi don mu yi aiki da shi kar ka yi tsammani saboda ana magana da yahudawa ka ɗauka banda wanda ba ba yahudi ba a'a shi ƙur'ani idan ya kawo labarin mutanen banza ana nufin to mutumin kirki ya nisanci halinsu idan kuma aka kawo labarin mutanen kirki to ana son a yi koyi da su saboda haka alƙur'ani yana nan bashiran wa nazira wani lokaci zai gargaɗi wani lokaci kuma zai yi albishi saboda haka idan aka kawo labarin mutanen kirki to mana ana gaya maka ka yi koyi da su idan kuma aka kawo labarin mutane waɗanda ba mutanen kirki ba wannan kuma ana gaya maka ka nisance su domin kada abin da ya same su ya same ka hadisi ya tabbata daga abu huraira radiyallahu anhu hadisi ne yana bayani game da hatsarin zunubi hatsarin sabo yadda wannan ayan ta nuna cewa sabo zai jawo tsinuwan allah to wannan ba zai takaita ga yahudawa kaɗai ba a'a al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab idan aya ta zo ba a kallon dalilin saukanta a'a ana duba shin ayan ta game kowa da kowa ko kuma yaya to wannan ayan tana magana akan duk wani mai sabo cewa ya daina sabo duk wani mai sabo ya daina sabo ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala يجير حال إنسان أبو هريرة يروي حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يتي مؤمني مسلمي إذن يا أيكة وني أيكي نساهم to sai a ɗiga wani ɗigo baki a zuciyarsa duk lokacin da ya yi sabo sai a ɗiga baki a zuciyarsa a ɗiga wani tawada baki a zuciyarsa idan ya sake maimaita sabon a sake ɗigawa kuma idan ya sake maimaitawa a sake ɗigawa har wannan sabon ya mamaye zuciyarsa wannan bakin nan har ya mamaye zuciyarsa matukar baya tuba to amma idan aka ɗiga baƙi ya yi sabo aka ɗiga baƙi to sai ya tuba ya daina aikata wannan sabon ya nemi gafaran Allah annabi ce suqila min qalbu sai a goge abun ne daga zuciyarsa ya yi sabo an ɗiga baƙi tawada baƙi a zuciyarsa sai ya tuba to sai a goge amma kuma idan bai tuba ba fa to wannan baƙin yana nan in ya sake maimaitawa a sake maimaita ɗigawa in ya sake maimaitawa sake digawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato har wannan bakin ya zo ya mamaye zuciyan gaba daya hatta yughlaqa biha qalbu har wannan bakin ya mamaye zuciyansa duka sai zama zuciyansa ya zama baki kirim to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine fassaran ayan nan da ta zo a cikin suratul mutaffifin aya ta goma sha hudu Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu Allah ya ce ba haka abun yake ba yadda al'amarin yake shine saƙon da suke yi innan laifukan da suke yi wa Allah subhanahu wa to shi yasa Allah subhanahu wa ya narkar da zuciyarsu ya rufe zukatansu sai ya zamanto ba za su saurari gaskiya ba sai abin da zuciyarsu yake so idan wani abu ba wanda zuciyarsu yake so ba to ba za su ji shi ba ba za su yi aiki da shi ba sai ya zama kenan mutum yana bautawa zuciyarsa kenan to wannan hadisin sai ya nuna idan mutum ya yi laifi to ya yi maza maza ya tuba ba wanda ba ya laifi to amma da zaran ka gane kana laifi to ka yi maza maza ka tuba na ce kullu bani adama khata wa khairul khata'in tawwabun annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani dan adam mai laifi ne amma waɗanda suke mutanen kirki daga cikin masu yin laifi ko su ne waɗanda idan sun yi laifi suke maza maza su tuba saboda haka da zaran ka gane kana wani abu ba daidai ba wani ya ya faɗakar da kai cewa wannan abun ba daidai ba to daga wannan lokacin sai ka daina da zaran ka gane kana wani abu ba daidai ba shikenan sai ka daina ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala in ka tuba to Allah zai yafe maka waɗancan kurakurai na baya gaba da atta'ibu min dambi kamar la dhanba duk wanda ya tuba daga laifi zai zamanto kaman wanda bai taɓa yin laifi ba a wata ayan Allah ya ce ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat masu laifi sai su tuba to waɗancan laifukan da suka yi sai Allah ya canza su ya mai da su kyawawan ayyuka to saboda haka da zarar mun gane muna wani abu ba daidai ba to sai mu yi maza maza mu daina yin wannan abun mu yi nadama mu gwammace to idan muka gwammace Allah subhanahu wataala zai gafarta mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annadamu tauba yin nadama shi ma tuba ne yin nadama shi ma tuba ne da zaran ka gane ka yi wani laifi to ka gummace ka yi nadama ka yi da na sani me yasa ka aikata to daga nan kuma sai ka yawaita istighfari hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi wani laifi sannan sai ya tashi ya je alwala ya kyautata alwalan ya zo ya yayi nafila raka'a biyu bayan ya yi na fila raka a biyu sai ya yi istighfar ya yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko kuma ya karanta sai yi sayyidul istighfar Allahumma inni abdu ya karanta wani nau'i dai daga cikin nau'uka na istighfar to annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a kankare masa wannan zunubi za a yafe masa wannan zunubi wannan laifin nan za a yafe masa ko menene girman laifin za a yafe maka matukar ka tuba to wannan sai nuna kenan da zara mun gane muna kan laifi to mu yi kokari mu dina wannan laifin din mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan mu yi aiki da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam mu je mu yi alwala mu zo mu yi nafila raka'a biyu sannan kuma mu yi istighfari استغفاري شيني توبا يا الله تغفر تاميني اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي حكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله حكم اللهم انت ربي لا اله الا انت استغفرك هذا دو قصي دواني نوعي نذكري نوعي نستغفاري سيكيش تو حديث يانونا يويت ذنوبي ينا سا زوجيا الله زي توشي زوجيا متون يا زمان تو ba zai dinga sauraron wani abu ba sai abin da zuciyarsa yake so to wani hadisin kuma sai nuna akwai bukatan kenan mutum ya sabunta imaninsa mutum ya sabunta imani yana daga cikin sabunta imani da zaran ka gane kana yin laifi to ka dina da zaran ka gane kana laifi ka dina kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya masu imani ku tuba ila Allah zuwa ga Allah ku tuba kawai da zaran ka gane kana kan laifi ka tuba to a wata ayan Allah subhanahu wataala ya umurce mu da inganta imani sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا لكن سوره النساء ايات يريد 36 الله سبحانه وتعالى يا قوم اسوا ايماني كقار ان ايماني معنى يا قوم اسوا ايماني كينغت ايماني كغير ايماني كسابون ايماني, كو إيماني, إيماني, كو إيماني, إيماني wannan aya tana nufin sabunta imani saboda annabi sallallahu alaihi yana cewa imani yana tsufa imani mutum yana tsufa kamar yadda ya zo a cikin mustadrak na al hakim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yana tsufa a zuciyar ɗayan kamar yadda tufafinsa ke tsufa yadda ka ga riganka take tsufa to haka imani kamar yake tsufa to menene magani sai manzon Allah ya ce magani shine magani na daya fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum ku Allah ya sabunta muku imani to sai manzon Allah ya koya mata wani ya koya mana wani addu'a akwai wani addu'a da annabi yana yawaita yin sa kuma don ya koya mana ne yana cewa Allahumma jaddidil imana fi qalbi Allahumma jaddidil imana fi qalbi Allahumma jaddidil imana fi qalbi ya Allah ka sabunta imani a cikin zuciyana ya Allah ka sabunta mini imani to hadisin sai ya nuna imani yana tsufa kamar yadda tufafi kaya yake tsufa ko haka ma imani yana tsufa to menene magani sai manzon Allah ya ce magani shine addu'a ka dinga yin addu'a ka ce ya Allah ka daga ka daga hannu ka roki Allah ka ce ya Allah ka sabunta mini imani na ya Allah ka sabunta mini imani na to ka yawaita wannan addu'a shi yasa alqur'ani ma Allah subhanahu wataala ya karanta da mu wannan addu'a yace rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya ubangiji mu kada ka karkata zuciyarmu bayan ka shiryar da mu bayan ka shiryar da mu mun zama mutanen kirki mun zama musulmai mun zama muminai to ya Allah ka kiyaye mana wannan imani kada mu karkata kuma mu koma wani hanya wanda ba na imani ba wanda ba na musulunci ba to addu'o'i suna nan da yawa daga cikin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa اللهم يا مصرف القلوب وأني رواية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أو رواية ثبت قلوبنا على طاعتك أنا بينا أدواينا سوى يا الله كيني من ججو يا زكاتا يا الله كتبتر دا زكاتا وأكن إيمان يا الله كيني من جو يا يا الله كتبتر دا زكاتا وأكن إيمان كلا to waɗannan addu'o'in suna nuna musulmi yana bukatan addu'a kada ka dauka don kana musulmi kadai ya isa a'a sai kana hadawa da addu'a saboda ka dinga yin addu'a cewa Allah ya tabbatar da zuciyanka akan wannan musuluncin Allah ya tabbatar da zuciyanka akan yi wa Allah subhanahu wata'ala ta'a Allah ya nisantar da zuciyanka daga sabon Allah duk wani dangi na sabon Allah to Allah ya sa zuciyanka ya nisanci wannan wurin to shi yasa a wannan aya ta cikin suratul nisa aya ta 136 Allah yana umurta mu da mu inganta imani sai Allah ya ce ya ku masu imani ku inganta imani ku gera imani imanin da kuka yi da Allah subhanahu wa ta'ala wanda kun yadda cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi ne wanda za a bauta masa ba za a bauta wa kowa ba ba za a bauta wa komai ba to ku ƙara yin imani ku ƙara yin imani da manzon Allah ku ƙara yadda da manzon Allah ta hanyar yi masa biyayya duk abin da manzon Allah ya bada umarni ka aikata duk abin da manzon Allah ya hana ka hannu sannan kuma ku yi imani da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar kamin alkur'ani duka littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ku yi imani da shi sannan ku yi imani da alkur'ani sannan kuma ku yi imani da manzanni gaba daya ku yi imani da ranar tashin alkiya to me yasa za a ce musulmi ya yi imani abinda ake nufi ana nufin ya ƙara inganta imaninsa ya ƙara gera imaninsa kamar yadda hadisin da ya nuna imani yana tsufa saboda haka kana buƙatan ka wanke shi kana buƙatan sabunta shi da inganta shi da gera shi to shi yasa cikin sahabbai akwai wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa Abu Darda radiyallahu anhu Abu Darda radiyallahu anhu yace min fiqhi abdi abd an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqhi abdi an ya'lama ayazidu imanuhu am yanqus Abu Darda radiyallahu anhu yace yana daga cikin alamomi da za a gane wannan musulmin yana da wayo yana da fahimta to yadda za a gane cewa wannan musulmin yana da wayo yana da fahimta shine ya dinga kula da imaninsa ya dinga kirga ayyukansa yau kam kyawawan ayyuka guda nawa na yi miyagun ayyuka kuma guda nawa na yi kamar yadda sayyidina umar yana ba mu labari yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yace ku dinga yi wa kanku hisabi kamin Allah ya muku hisabi ka dinga kirga ayyukanka kyawawa da kai a yini miyagu kuma guda nawa kai a yini kamin a kai ga ranar da Allah zai zo ya kirga da kai to idan kana kana lissafi duk bayan sallan isha sai ka zauna ka ɗauko biro da takarda yau kan kyawawan ayyuka guda nawa ne miyagun ayyuka kuma guda nawa ne sai ka duba wanne ne ya yawa domin ka gyara to shi yasa Abu Darda yake cewa yana daga cikin alama da za mu gane wannan musulmin yana da wayo yana da wayo ya zamu gane yana da wayo shine ya dinga kula da imaninsa shin imaninsa yana karuwa ne ko yana raguwa idan ya ga yau kyawawan ayyuka suka fi yawa miyagun ayyuka su suka fi kankanta to gobe sai ya kara himma sai ya kara himma idan kuma ya ga miyagun ne suka fi yawa kyawawa sun suka fi ganganta wannan kam zai ƙara himma sosai kenan akwai buƙatan ya yi tuba ya roƙi Allah ya shirya da shi to shi yasa wannan magana na Abu Darda manzon Allah ma ya faɗi irinsa Abu Darda ya fahimta ne daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-yawm wa amila lima ba'da al-maut annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai wayo cikin musulmai shine wanda yake ma kansa hisabi ya dinga kirga kyawawan ayyukansa man dana nafsa shine wanda yake kokarin ya kubutar da kansa yaya mutum zai iya kubutar da kansa daga shiga wuta shine aikata kyawawan ayyuka nisantan miyagun ayyuka abu guda biyu in ka yi su za ka tsira ka aikata kyawawan ayyuka kuma ka nisanci miyagun ayyuka to me yasa aka ce ka da duka, duka biyu saboda idan kana aikata kyawawan ayyuka ba ka nisanta miyagun ayyuka to wannan kaman kana tifka ne kuma kana warwara tifka da warwara kenan domin daga cikin miyagun ayyuka akwai waɗanda suke kona kyawawan ayyuka misali hasada misali hasada النبي صلى الله عليه وسلم يتي الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب النبي صلى الله عليه وسلم يتي إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب النبي صلى الله عليه وسلم يتي كوكياي حسد دومي حسد ينا تشني كيا وان أيوكا كما يدى وتا يكي تشني كرمامي تدوكو أودوكا ka samu auduga ko ciyawa in ka kitta masa wuta ai wannan wutan nan sai cinye wannan audugan ko wannan ciyawa ko kuma itace itace in ka kawo shi ka sa kalanzir ka kitta wuta sai wannan wutan ya cinye wannan itace to haka kuma hasada yake cinye kyawawan ayyukan mutum sai a wayi gari ranar tashin alkiyama ya je lahira bai da kyakkyawan aiki ko ɗaya hasada ya cinye to shi yasa annabi ya ce to ku kiyaye hasada domin hasada yana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta yake cinye itace ko kuma auduga ko ciyawa to wannan sai nuna mana hatsari na aikata miyagun ayyuka kenan a wani hadisi na abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ya kasance yana yin addu'a tunda annabi ya ce yana daga cikin alamomi na mutumin kirki ya yawaita addu'a to shi yasa abdullahi ibn mas'ud ya kasance yana yin addu'a yana cewa allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha ya allah ka kara mana imani ya allah ka kara mana yaqini ya allah ka kara mana fahimta wannan sahabi manzon allah fa abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud shine ke yin wannan addu'a yana cewa ya Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana yaƙini ka ƙara mana yadda da kai ka ƙara mana fahimta a musulunci to wannan sai nuna akwai muhimmancin mu haɗa da addu'a mu dinga aikata nagarta mu nisanci miyagun ayyuka mu aikata kyawawan ayyuka sannan mu dinga roƙon Allah ya tabbatar da mu akan wannan musulunci har mu mutu muna musulmi shi yasa wata ayan Allah ya ce wala mutunna illa wa antum muslimun kada ku yi duk mutu face kuna musulmai masu imani to tunda ayoyin suna nuna mutum ya inganta imaninsa to yaya mutum zai iya inganta imaninsa ya gera imaninsa to a ɗazu annabi ya gaya mana abu na ɗaya yin addu'a abu na ɗaya ka dinga yin addu'a cewa Allah ya ƙara maka imani Allah ya inganta maka imani Allah ya ƙara maka imani to abu na ɗaya yin addu'a to sannan abu na biyu kuma kula da halittun Allah mu dinga kallon saman nan mu kalli sama mu kalli ƙasa mu kalli taurari mu kalli halittun Allah to mu kalli waɗannan halittun nan to kallon halittu wannan zai kara imani to shi ya sa mai tafsiri ya ce annazaru fi malakuti samawati wal ard yana daga cikin hanyoyin inganta imani kula da halittun Allah ka duba yadda Allah ya shimfiɗa wannan sama ba tare da ya sa masa wani fila da zai rike shi ba yanzu in ka kalli masallaci nan za ga ga fila ga fila ga fila sai da an sa wani abu da ya rike shi wannan masallaci na amma ka kalli sama kuma za ga wani abu da ya rike shi shi yasa Allah ya ce kul yanzuru madha fi samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun Allah ya ce ku kalli wannan saman nan ku kalla a wata aya cikin suratul mulk Allah ya ce ka kalli sama hal tara min futur shin za ka ga wani huji a sama ba za ga wani wani wuri yi crack ba amma duk wani gini da ya dade ya dade za ga ya dan tsage to saman nan shekaru dubai ba za ga wani wuri ya tsage ba shi yasa Allah ya ce tun marji'il basara hal tara min futur ka kalli sama ka sake maimaita kallo shin za ga inda ya tsage ba za ga inda ya tsage ba toshi shi yasa mai tafsiri yace to yana daga cikin hanyoyin inganta imani kula da halittun Allah to shi yasa cikin suratu ali imran Allah subhanahu wataala yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil alba suratu ali imran aya ta 190 Allah subhanahu wataala yace lallai game da halittan samai dinnan da kasai akwai ayoyi akwai dalilai da za su tabbatar mana cewa akwai Allah sannan Allah guni ne sannan Allah mai iko ne shi yasa Allah ya ce to mu kalli saman din nan saman din ma ba ba guda ɗaya ba fa yace as-samawa samai da samai din guda bakwai ne samai din nan guda bakwai annabi ya ce idan aka ɗauki sama ta farko wanda ita ce muke kallo sama ta farko sama na duniyar nan wanda muke kallo annabi ce idan aka ɗauki wannan sama da farko aka jefa shi a sama na biyu kama a ɗauko zobe ne a jefa shi a daji in ka ɗauko zobe ka jefa shi a daji shin wannan zobe zai ci wani space na daji nan ko hulanka ne in ka cire in ka sa zobe ya kai gani zai ci wani space to ya kuma misali ɗakinka ka cire zobe sai ka sa a dakin kaga ba zai cinye wani abu ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to idan aka dauko sama ta farko aka jefa ta a sama ta biyu to kamar a dauko zobe ne a jefa shi a daji to haka idan aka dauko sama ta biyu aka jefa a sama ta uku haka za ka yi a sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai to yaya wannan kan girman halittun Allah ne fa girman halittan Allah to yaya kuma girman Allah subhanahu wata'ala to idan ka san girman Allah yau ai ba za ka saba ma Allah ba to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce yana daga cikin alamomin da za mu gane girmansa mu duba halittunsa tukuna a darasin mu na farko muka ce mala'ika jibril lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son ya gansa a siffansa na mala'ika ba a siffansa na mutum ba shikenan da mala'ika jibril ya shimfiɗa fuka-fukinsa guda biyu to wannan fufuke guda biyu sai rufe sama da ƙasa duka eh fufuke guda biyu kawai da ya shimfiɗa shikenan ya rufe sama da kuke kallon nan to mala'ika jibril ya ce to wannan fa ba ba wai gaba ɗaya bane wannan ɗaya ne cikin ɗari shida to wannan girman mala'ika ya girman Allah subhanahu wa ta'ala yake to shi yasa Allah subhanahu wataala yana gaya mana wannan suratu Ali Imran cewa mu kula da halittunsa mu kalli sama mu kalli ƙasa sannan kuma mu kalli yadda Allah yake jujjuya yanayi yanzu nan muna cikin dare yanzu kuma muna cikin yini shi ma wannan aya ne daga cikin ayoyin Allah alama ne daga cikin alamomin da zai tabbatar mana cewa akwai Allah ya kawo yini ya tafiyar raini ya kawo dare ya tafiyar da dare ya kawo ne yulijul laila fin nahar wa jun nahara fillai yana daga cikin ayoyin Allah alamomin da zai tabbatar mana cewa akwai Allah inda za mu ga Allah yana shigar da dare a cikin yini ya shigar da yini a cikin dare ya tafiyar da rana ya kawo dare ya tafiyar da dare ya kawo yini to shi yasa Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin li ulil albab lallai waɗannan wasu alamomi ne da za su tabbatar da cewa akwai Allah amma ga waɗanda suke da hankali sai mai hankali ne zai wannan tunani shi yasa idan Allah ya kawo waɗannan ayoyin sai ya ce maka liƙaumin ya liqaumin liƙaumin ya yadhakkarun waɗannan alamomi ne da za su tabbatar da cewa akwai Allah amma ga mutanen da za su yi tunani ga mutanen da suke da hankali ga mutanen da suke da hangen nesa da tunani mai kyau to shi yasa Allah subhanahu wataala yana ba mu labari cewa mu kula da waɗannan halittun gaba daya mu kula da halittu na sama da ƙasa sannan mu kula da sauran halittu gaba daya a cikin suratu al-ghashiya Allah ya gaya mana irin wannan sai Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibri kayfa khuliqat yanzu mutane ba za su kalli yadda Allah ya halicci raƙumi ba raƙumi raƙumi wata halitta ce mai ban mamaki raƙumi sai ya zauna watanni bai ci ba bai sha ba kuma ba zai mutu ba shi yasa Allah ya kawo misalin raƙumi a cikin Qur'ani duk wani misalin da Allah ya kawo shi a Qur'ani to ka tabbata misali ne mai girma misali ne mai girma yanzu misali na rakumin nan malamai sun yi rubutu a kan shi littafin sukutun aka wallafa akan raƙumi to daga cikin bayanansa cewa rakumi zai zauna watanni bai ci ba bai sha ba kuma ba zai mutu ba saboda Allah ya bashi wani baiwa yana da sto a jikinsa idan ya ci abinci so zai tura zuwa wancan sto ya aje da abinci da abin sha duka zai je aje shi ya stona shi yana da wani rumbu da zai dinga aje wato abinci da abin sha lokacin da yake da bukatansa sai ya jawo shi ko abinci ko abin sha sai ya yi tafiya da shi tsawon watanni ba zai mutu ba to shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu labari sai yake tambayan mu yana cewa a afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat yanzu ba za su kalli yadda Allah ya halicci raƙumi ba ka duba kuma yadda yake da ƙarfi amma ka duba yadda yake da biyayya yana da biyayya sosai duk da ƙarfinsa amma yana da biyayya in ka taɓa gwiwansa kawai sai ya kwanta to sai abu na biyu Allah ya ce wa ila sama'i kaifa rufi'at yanzu ba za su kalli yadda Allah ya daga saman nan ba ba za mu kalla ba yadda Allah ya shimfida saman nan bai sa masa wani fila da ya rike shi ba kuma ba za mu ga ya dan tsage ba za mu gani ba to shi yasa Allah ya ce to yanzu ba za su kalli saman nan ba wa ilal jibali kaifa nusibat ba za su ga yadda Allah ya kafa duwatsu ba waɗannan tsauni tsauni nan da Allah ya kafa su ba za a kalla ba yanzu waɗannan duwatsu suna da amfani sosai daga cikin amfanin duwatsun nan yana hana girgizan ƙasa to shi yasa Allah ya ce to kalli mana waɗannan duwatsu waɗannan tsauni wa ya kafa su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa su sannan sai Allah ya ce wa ilal ardi kaifa sutihat yanzu ba za su kalli yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida ƙasan nan ba ba za mu kalli yadda Allah ya shimfida ƙasa ba yanzu ƙasar nan fa yana kan ruwa ne ƙasa yana kan ruwa abinda zai nuna maka wannan in ka tona ƙasa me kake samu za ka samu ruwa ashe ƙasan ɗin an shimfiɗa shi akan ruwa an shimfida ƙasan akan ruwa to wannan sai ya nuna maka wato girman Allah subhanahu ta'ala da kuma ikonsa ikonsa yanzu kai idan aka ce ka ji ka gina gida akan akan teku kaga sai mai kudi sosai ne zai iya wannan to shi kuma Allah ka duba girman wannan faɗin ƙasan nan ƙasan ma har guda bakwai kuma kowanne yana kan ruwa ne kowanne kowane ƙasa yana kan ruwa to wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka sai mu kiyaye Allah duk abin da Allah ya ce mu yi to mu yi abin da Allah ya hana mu hannu to shi yasa cikin suratul dhariyat aya ta 20 Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ai game da kawunan kuma akwai aya shin ba za ka kalla ba kai kanka aya ne ka duba yadda Allah ya halicci mutum Allah ya halicci mutum daga digon mani daga ya koma jini ya koma tsoka daga baya aka zo aka busa masa rai aka rubuta masa arzikinsa ka rubuta shi dan aljanna ne ko dan wuta aka rubuta ayyukan da zai aikata sannan kuma aka rubuta garan da zai mutu tun kamin a haife shi sannan aka sa masa ji da gani inna al insana Allah ya ce mu ne muka halici dan adam can ƙarshe sai ya ce faja'alnahu sami'an basira muka sanya shi ya zama yana ji yana gani Allah ya saka kana ji kana gani kana takawa kana aikata abin da ka ga dama dan adam mai rauni nan fa Allah ya bashi iko na ya aikata abin da ya ga dama in ka ga dama ka yi mai kyau in ka ga dama ka aikata mara kyau Allah ya baka dama to saboda haka sai ka zaba makanka alheri ka zaba makanka alheri wa hadainahu najdain Allah ya ce mun sama dan adam wato iko ne zabi abin da ya ga dama in ya ga dama ya zaɓi alheri in ya ga dama ya zaɓi sharri duk wanda ya zaɓa makansa to wannan sai ya nuna kenan sai ka zaɓi mai kyau shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha Allah subhanahu wa ta'ala yace idan kun yi mai kyau kun yi ma kanku. idan kun yi mara kyau kun yi ma kanku. don ka yi nagarta ka yi da, wannan ba zai ƙara wa Allah komai a mulkinsa ba shi yasa a hadis kudusi Allah ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala yake cewa da a ce tun mutum na farko har zuwa mutum na ƙarshe aljanna farko har aljanna ƙarshe su kasance bisa zuciyar mafi tsoron Allah ma'ana dukan mu kasance mutanen kirki ma zada zalika fi mulki shay'a wannan ba zai kara komai a mulkin Allah ba da a ce duka mutane su zama mutanen kirki duka aljanu su zama mutanen kirki Allah ya ce wannan ba zai kara komai a mulkinsa ba haka kuma laukanu ala qalbi afjari wahid minkum haka kuma da zamu zamanto kishiyan wannan duka mu lalace mu zama mutanen banza Allah ya ce ma na qasa dhalika min mulki shai'a. wannan ba zai tauye komai daga mulki na ba ashe muna yi don kawunan mu ne kawai kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul Isra yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha idan kun yi mai kyau kun yi ma kanku idan kun yi mara kyau ma kun yi ma kanku duk abin da kake yi kana yi wa kanka ba za ka ƙara wa Allah komai ba idan ka yi mai kyau ba za ka rage wa Allah komai ba idan ka yi mara kyau kana yi wa kanka shi ya sa yasa yace inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum ayyukanku ne ni kuma ina ina muku lissafi wanda yayi mai kyau zai samu mai kyau wanda yayi mara kyau zai samu mara kyau shi ya sa cikin suratul zalzala sai Allah ya ce mana faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki ko da kamar kwayar zarra ko da kaman kiyashi ne ko menene kankantansa ko da kasa da kiyashi to a ranar tashin alkiyama zai ga sakamako na wannan aiki haka kuma idan mutum ya yi sharri ya aikata aiki wanda bai da kyau ko menene kankantansa to zai ga sakamakonsa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah subhanahu wata'ala ba zai tauye maka komai ba ko babba ko karami duk abin da ka aikata to zaka samu sakayya saboda haka me ya kamata mu yi sai mu aikata kyawawa kenan mu aikata kyawawa mu nisanci miyagu mu aikata kyawawan ayyuka mu nisanci miyagun ayyuka mai tafsiri ya ce fa idza tadabbara al-insanu fi ayati llahi al-kawniyya wa fi wujudi nafsihi haythu kana nutfatan fi salbi abi thumma sara fi batni ummihi hatta kamula khalquhu ala al-wajhi alladhi qaddara rabbuhu mai tafsiri ce idan mutum ya dubi yadda Allah ya halicci waɗannan halittu baki ɗaya sama da ƙasa da taurari da sauransu da sauransu idan mutum ya kalli waɗannan sannan kuma ya kalli kansa ma shi da kansa yadda Allah ya halicce shi tun daga ɗigon mani wanda babansa ya saka a mahaifiyarsa sannan har zuwa lokacin da Allah ya kammala halittansa aka haife shi aka fitar da shi daga cikin mahaifiyarsa aka kawo shi duniya Allah ya sanya masa ji da gani sannan kuma Allah ya ba shi ƙarfi ya ba shi iko yana aikata abin da yake so to wannan ya ishi mutum ya ɗauki darasi a nan wannan kadai ya ishi mutum ya ɗauki darasi to saboda haka a kenan ayoyin nan bai takaita akan yahudawa kadai ba a'a ya shafi kowa da kowa shi yasa Allah subhanahu wata'ala a aya ta gaba sai yace menene Allah ramma walam barakallahu fi Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayani dangane da yahudawa yana gaya mana halin su sai Allah subhanahu wataala ya ce walamma ja'ahu kitabun min indillah lokacin da wani littafi ya zo musu daga wurin Allah wannan littafin nan shine alqur'ani lokacin da Allah subhanahu wa ya saukar da alkur'ani wannan alqur'ani nan musaddiqul lima ma'ahu yana gaskanta abin da yake tare da su su yahudawa wai da ke tare da yahudawa shine littafin at-taura wanda Allah subhanahu wa ya saukar da shi ga annabi Musa to shi alkur'ani da ya zo yana gaskanta littafin attaura wanda Allah subhanahu wa ya saukar da shi ga annabi Musa to su yahudawa wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru yahudawan sun kasance fa kamin alqur'ani nan ya sauka kamin zuwa musulunci sun kasance suna yin addu'a suna cewa kamar yadda abul yake faɗa abul ya ce yahudawa lokacin da musulunci bai zo ba suna yi wa larabawa gori suna yin addu'a suna cewa allahumma ba'ath hadha an-nabiyya alladhi najiduhu maktuban indana hatta nu'adhiba al-mushrikina wa naqtula yahudawa kamin zuwan musulunci sun kasance suna yin addu'a suna cewa ya Allah ka turo wannan annabin nan wanda ka ce za ka turo a ƙarshen zamani wannan annabin da za ka turo na ƙarshe ya Allah ka turo wannan annabi na ƙarshen nan wanda muke karanta labarinsa a cikin littafinmu na attaura domin idan ka turo wannan annabin to sai mu haɗu da mu da annabin ɗin, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe sai mu je mu yaƙi larabawa suna wannan addu'an su yahudawa to su a tsammanin su annabi na ƙarshe shi ma zai kasance daga cikin yahudawa haka suke tsammani suna tsammanin annabin ƙarshe shi ma zai kasance cikin yahudawa domin yahudawa sun samu annabawa da yawa annabawa da yawa suka samu allah ya turo musu annabawa da yawa darasin da muka yi makon da ya wuce ma mun kirga da yawa daga cikinsu mm. to to sai suka ɗauka annabin ƙarshe da za a yi shi ma daga cikin yahudawa zai zo ba su san allah ya fasa da su ba allah ya yi fushi da su allah ya yi fushi da su sai allah ya ce to annabin ƙarshe ba zan turo cikin yahudawa ba zan turo ne cikin larabawa saboda haka sai allah subhanahu wataala ya turo annabin ƙarshe shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin larabawa to shi kenan. da Allah subhanahu wata'ala ya turo annabin garshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama, daga cikin larabawa sosai yahudawa suka yi fushi dama kuma suna yin addu'a fa suna cewa ya Allah kai ka gaggauta turo wannan manzo na ƙarshen zamani mun yi alƙawari za mu taimake shi za mu yi imani da shi za mu taimake shi faɗa da duk wanda bai yi imani da shi ba domin su larabawa sun kasance su a lokacin ba sa bin wani littafi kawai suna yin gargajiya ne ba sa yin attaura ba sa yin injiliya ba sa ba wani addini da suke yi daga cikin addinan da Allah ya saukar daga sama ba sa yin komai su gargajiya suke yi shine bautan gunki bautan gunki shine suke yi su larabawa to shine waɗannan yahudawa suka ce to shikenan ya Allah annabin ƙarshe kai gaggawan tura shi domin mu zo mu yi wato faɗa da waɗannan mushrikai wanda su ne larabawa mu yaƙe su to a tsammanin su Allah subhanahu wataala zai turo manzon ƙarshe daga cikin yahudawa sai Allah subhanahu wataala ya turo daga cikin larabawa saboda haka sai suka yi fushi sai suka yi fushi suka ce ba za su yi imani ba to shi yasa Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillah a lokacin da wani littafi ya zo wa yahudawa daga wurin Allah wanda shine littafin alkur'ani wanda shi alkur'ani kuma ya kasance yana gaskanta littattafan da Allah ya saukar da su kamin alkur'anin din irin su attaura irin su injil irin su zabura da sauransu alkur'ani duka ya gaskanta shi yasa aka ce mumini musulmi shi ma ya gaskanta dukkanin littattafan da Allah ya sauka wa kanu min qablu na ala na kafaru su waɗannan sun kasance suna addu'a cewa su yahudawan suna yin addu'a cewa ya allah ka turo manzonka na ƙarshe domin mu zo mu taimake shi yin fada da duk wanda bai imani da shi ba to kaga nan sun nuna kenan za su yi imani da manzo to sai allah ya ce falamma a ma arafu a lokacin da abin da suka sanin nan ya zo musu kafaru bihi sai suka kafurce da shi lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi sallama maimakon su cika alkawarin da suka ɗauka su yi imani da shi su taya shi faɗa da duk wanda ya kangare yake cutar da addinin Allah addinin musulunci to amma ba su yi haka ba Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu a lokacin da abin da suka sani ya zo kafaru bihi sai suka kafurce da shi menene abin da suka sani shine wato labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun sani allah ya faɗi labarin annabi muhammad a cikin littafin su na taura akwai labarin shi a cikin taura akwai labarin shi a cikin injil duka littattafan nan da allah ya saukar akwai labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki saboda haka sun sani shi yasa cikin suratul baqara allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴansu yadda suka san ƴaƴansu to haka suka san manzon Allah akwai wanda bai san dan shi ba ko ya san dan shi to Allah ya ce sun san manzon Allah sarai sani na haƙiƙa to amma saboda hasada saboda ƙiyayya saboda taurin kai to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai suka kafurce da manzon Allah suka ƙi yin imani da shi sai Allah ya ce fala'natullahi alal kafirin saboda ka tsinuwar Allah ya tabbata akan kafirai waɗanda suka ƙi yin imani su ne yahudawa lokacin da suka ƙi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya yi fushi da su Allah ya yi fushi da su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yana ba mu labari game da dalilin saukan wannan aya sai abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace anna yahudan kanu yastaftihuna ala al aws wal khazraj yahudawa sun kasance suna yin addu'a akan kabirun larabawa da suke zama a garin madina kabirun larabawa a lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dake garin madina sune al aws da kuma al-khazraj al'ausu da al-khazraj to waɗannan su ne ƙabilu na larabawa da suke zama a garin madina a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzonsa sallallahu alaihi wa sallama to da manzon allah sallallahu alaihi sallama ya zo to waɗannan ƙabilun sun yi imani to kamin zuwan manzon allah kuma yahudawa sun kasance suna gorantawa waɗannan ƙabilun na larabawa cewa ai allah zai turo annabin ƙarshe daga cikinmu kuma za mu yaƙe ku za mu kwashe dukiyanku abdullahi ibn abbas ya ce wa jahadu ma kanu ya buru na fi sai suka karyata abin da da suka kasance suna cewa to an nuna min lokaci ya ƙare kuma dalilin saukan wannan aya mai kare ba ina ganin wani sati insha Allah sai mu karanta dalilin saukan aya kamar yadda Abdullahi ibn Abbasin yake ruwaito mana insha Allah ta'ala to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya inganta mana imaninmu Allah ya gera mana imaninmu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya يبام ya ba mu ikon guje mata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها